Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. To, a kamar yadda muka yi muku alkawari a makon jiya mun muku alkawarin ce yau cikin yadda Allah Dr. Munir Mustapha ƙwararre a kan cututtukan da ke saurin yaduwa na jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka. zai mana bayani akan dabarar nan ta garwaye ruwa da sukari da gishiri ana baiwa wanda ya yi hasarar ruwan jikin shi a sakamakon amai da gudawa kuma zai mana wannan bayani ne a saboda barkewar annobar kwalara da aka samu a sansanin 'yan gudun hijira da ke maiduguri tare da fatar bayanin da zai yi mana zai taimaka wajen samun sauƙin wannan ciwon sai a biyo mu a hankali. To, Dokta, kamar yadda muka yi masu sauraron mu alkawari a makon jiya, wannan dabara ta garwai ruwa da sukari da gishiri ana eh. baiwa wanda ya hasarar ruwa a jikin shi ya ake yi. Eh, wato, shi haɗa ruwan gishiri da sukari ana buƙatan a samu ruwa da aka tafasa shi ya huce. kamar si tafasa wannan ruwa zai zai tsabtace shi ya kashe wata kwayar cuta da take ciki eh. idan ya huce kuma ba wai da zafin sa ba in ya huce sai a samu karamin cokali irin na nasara na shan shayi in aka samu karamin cokali za a samu sukari kamar karamin cokali shida sai a samu gishiri shi kuma rabin karamin cokali wato kada a cika karamin cokali. sai kuma sukari za a cika amma ba ya yi tsiri ba. To. Wato a dai cika shi daidai wa daida. Idan aka cika wannan sai a haɗa shi da ruwa shi kuma ruwan ana son kwatankwacin awon kwalbar coca-cola guda uku. Wato madaidaiciyar kwalbar coca-cola lemon coca-cola da take dai gama gari. Eh. Idan kuma babu kwalbar coca-cola kamar karamin kofi haka na shan ruwa guda biyar. Wannan shi ne daidai da lita ɗaya da ta nasara. To idan aka haɗa wannan a cikin mazubi mai tsafta za a ba wa duk za a ba yaron da yake ko yaro ko babba wanda yake amai da gudawa. Ana so ya zama cewa wannan ruwan gishiri da sukarin duk sanda mutum ya aka yi harawa ko aka yi bayan gida ya zama an sha wannan abin kuma kwatan kimancin kwatankwacin yawan da aka sha ana so ya zama kamar kwatankwacin yawan harawar da aka yi ko kuma kwatankwacin yawan bayan gidan da aka yi. To, ba za a iya maida shi kawai kamar mutum kawai zama ruwan da zai sha ba? Eh, za a iya maida shi idan so samu ne ya zama kamar ruwan sha ana a sha shi da yawa kuma in an sha ma misali ya fi yawan kamar harawar da aka yi ko bayan gidan babu laifi. Amma dai ba a so ne a zama ya zama an sha kaɗan. ko an sha ya wuce haka ba laifi amma idan aka yi saboda ita cuta amai da gudawa ta yadda take illa ta hanyar karar da ruwan jikin mutum. Shi kuma wannan ruwan gishiri da sukari kamar yana mai da. Yana mai gurbin abin da mutum ya hasara kenan. Yawwa ya ɗan sawa. musamman yara ya dan sa mutum karsashi ya bashi karfin kuma da zai dan abinci ya harkoki to a saboda haka kamar in mutum ya yi kwana uku kwana hudu yana ta amai da guda ai ta bashi kenan eh ana so ba ta badawa zuwa amma idan abin ya wuce kamar yini ko kuma kwana kamar misali yanzu idan ya sai a garzaya asibiti kamar idan mutum ya fara wannan cutar da cikin dare sai a yi maza a haɗa wannan dabara shi da suka je a haɗa wannan dabara ce ta ɗan lokaci zuwa kamar rana ta yi safiya ta yi kuma a garzaya a je asibiti wato ka a bari don ana wannan dabara kawai a ta ɗirka ma wannan dole a kai mutum asibiti ko yaro dole a kai saboda idan kuma abin ya fi ƙarfin abin da eh, idan cutar ta fi karfin wannan za ta iya yin illa ko ta kisa a dan ƙaramin lokaci saboda haka wannan kamar a taimakon kai da kai ne na ɗan ƙaramin lokaci idan ko kuma za a ce taimakon gaggawa Yau wa taimakon gaggawa ne idan cuta ta yi sauki a ɗan ƙaramin lokaci to ba falin alhamdu idan ba ta tsaya ba sai a garzaya kuma a nemi taimako waje a asibiti to Allah ya sa a dace Masu iya magana suka ce dama idan kunni ya je aka ce jiki ya tsira. Yawwa to hajji ya mai sannan kuma yanzu akwai haɗi ma da yake zuwa a haɗe wato da gishirin. Ya eh, an riga an haɗa eh. Da komai a haɗa wanda hukumomin lafiya ko kuma a waje a kemis kemis hakan da sai da magani ake samun su. To shi wannan abin da ake bukata kawai sai ya zama ruwan ne. wannan ruwan kamar da aka ce mai tsafta na kwalba uku ta koka kola, ko kofi biyar sai a hada to in mutum ba zai iya saye ba ne dai tunda ka san sha'ani ne na kuɗi shine sai wannan dabaran ya garwaya yawwa sannan a kiyaye da tsafta kuma duk inda wannan haɗin ruwan gishiri da sukarin ya kwana sai a zubar da shi a sake haɗa wani ko da ba a shanye ba. To mun mm. gode da wannan bayani da kamana. mu ɗauki Haka ne, lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likitan na fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. yau za mu fara ne da wasiƙar da muka samu daga wajen Aliyu Musa Liman. To. Akwatin gidan waya sifiri goma sha shida a gona kwatas duku a can ƙaramar hukumar duku da ke jihar Gombe. To. Ya ce wa mai ke kawo ƙaiƙayin jiki ne, shin daga jinin mutum ne ko daga ko in mutum ya yi kyaman wani abubuwa ne akwai abubuwa da ke kawo eh, eh, ƙayin jiki fatar jiki na farko ko wani abu kacci wanda bai dace da kai ba wanda tura ke kira allergy in ka ci to wannan yakan sa ka rinka kaikayi ko kuma wani lokaci wani abu da ya taɓi fatar jikinka wanda bai dace da shi ba shi ma na kawo kaikayi kuma wani lokaci akwai wasu magunguna da mukan sha waɗanda ba su dace da mu ba su ma duk waɗannan suna kawo kaikayin jiki hajiya. to kyama fa kamar mutum ya ko kai kyama ba zai sa ka kai. kyama ba zai sa ka yi so mu kaikayin jiki sai dai ko za ka rinka jin jikinka na wani iri amma ba zai sa ka rinka jin kaikayi a fatar jikinka ba. to. To, misali da ka bayyana cewa wa'annan abubuwan suna janyo ƙaiƙayi ɗin, ya eh. mutum to zai iya gane me ke sa shi ƙaiƙayi? to in dai mutum ya lura in dai ka ci wani abu ne jikin ka son kaikayi to abin da ke kawo shi kenan ko kuma wani abu ka taba ko ya sa da fatar jikinka ko kuma wani magani in dai ka lura abin da ke sa kaikayi ya fa soma to eh, in dai ka lura abin da ke sa wannan kaikayin to in ka lura abin da ke sa shi to yawanci abu mafi amfani shine ka bar abin nan da ke sa kaikayi to kuma ba gane ba wani lokaci akwai magunguna da ake bayar wanda suke rage kaikayi din to eh. to ya ce wai irin kamar maganin da ake bashi ba ko baya mai magani ne to wai kuma yake so wai ka gaya mishi irin maganin da ya kamata ya nema a to ba kin sai ma ba mu faɗin magani a wannan shirin tunda idan aka abinda mutane ba su fahimta ba shine idan baka binciki mutum ba ka rubuta mai magani ka je kila ka ja mai illa eh illa sosai ko za mu yi abin da shawarar zan ba malamin shine maganin da aka ba in bai aiki yadda ya kamata bai komawar likitan da ya bashi wannan magani ce to kaga maganin da ka bani to bai yi amfani ba domin maganin kaikayin jikin akwai su kala kala hajiya akwai wanda zaka sha ta baki akwai kuma mai da za a iya shafawa to duk wannan da in ya wanda aka bashi bai aiki sosai bai kuma wani likita ya ce to kaga maganin da ka bani to bai aiki yadda ya kamata ba ko kuma ya aiki ya daina to duk wannan na iya faruwa hajiya saboda haka ya kamata ya je wani likitan da ya bashi magani ya ce to kaga abin da ya faru. Tunda canzawa kuma aka yi sa'a za a iya warkar da shi. yadda tana yiwuwa idan aka ba wani magani sai ka ga ya mai aiki yadda ya kamata wani kuma idan aka ba shi in ba a dace ba ba zai yi samu sauki ba eh gaskiya ne domin jikinmu ko da iri ɗaya ne amma muna dan bambanci kaɗan kaɗan wani lokaci hajiya to ina fatan malam Aliyu Musa Liman yana kusa kuma ya ji wannan shawara da da ka bashi kamar yadda ya rubuto mana wannan wasiƙa in ya je sai ya ma likitan shi bayani eh hajiya To Malam Aliyu ka buƙaci wata lambar da za ka kira amma kuma kai baka ba da lambar da za a kira ka ba. A saboda haka in kana sauraron mu ina fatan yadda ka rubuto tambayan nan ka rubuto mana da wayan wayanka. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu, sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. A da ya kake duniya ana ta wani ana rawa na wani, je ke a babu mai hoshi da ke a sai da ce ka ce ana ta kari ana rawa